ciwon mantuwa kamar shine da turanci ake ce ma ciwon alzheimer waɗanda ke kamuwa da wannan ciwo waɗanda ke abinda ake ce ma box ne masu dambe dambe irin wanga na zamani na harko na biyu akwai masu shan shaye-shaye masu shan kwaya masu shan giya koko masu yin ciwo kamar na lakka kuma ba a je an kai magani ba koko masu shaye-shaye barkatai dai ba cikin ka'ida ba su ne ke irin wannan ciwon kuma shi wannan ciwon in ya kama mutum kaka ake gane shi e ruku'i kamar in ce miki bakwai ne na farko in ya kama mutum shi yana jin wani abu cikin kai ne amma bai iya gane menene ke gare shi na biyu lokacin nan ne in ciwon ya fara mutum yana da zahin mantuwa sai ya mance ya ci tuwo na uku to lokacin nan ne babban matsala take mutum bai iya gane kamar yanzu marece ne ko in mutum ya yi abu jiya sai ya mance na hudu to lokacin nan ne abun ke yin kamari mutum bai iya sanin inda yake bai san lokacin lokacin da ake ba na biyar lokacin nan ne mutum han mutanen gidansu in yara sun biyo bai ce miki wanga wane ne wannan wance ce ko bai san ma sunayensu ba na shida to lokacin na ya shiga mugun hali in an gama ɗaya da biyu bai ce miki biyu ne na bakwai abinci ma bai ci sai an bashi tahiya sai an ja shi bayan gari ma bai iya rikewa hitsari ma bai iya rikewa kenan ya shiga cikin hali wanda ake cewa shine wannan batuwa ta hankali gaba ɗaya Ta waga cuta ta mantuwa yara na kamuwa da ita ta koko manya kadai zalla ne ke kama manya ne ake samu gare ta in ki gane ta ga yaro sai dai in an ahe shi da wani ciwo can daban amma dai ita wannan ciwon ta mantuwa da ake cewa alzheimer manya ne ake samu yawan ga ciwo na mantuwa in mutum ya kamu da shi sai iya rayuwa ko ko akwai eh, magani da ake iya ta kare baya da magani in mutum ya kamu da wannan ciwo sai ya mutu da shi sai dai maganin da ake in yana cikin matsala kamar bai iya rike bayan gari ko wani abu a taimaka mai a mai wanka a sa mai kaya a bashi abinci tun da ya zamanto kama yaro wanda an ka aihuwa yau ko mike ga sai an yi mishi abubuwan da mutane kamata su kiyaye wani shaye-shaye wani kwaya wani giya kuma in mutum baya da lahiya ga ya ce ɗauki magani da kai ne ya sha je likita a diba a gani lokacin nan ne in ya je ake dokan mataki dan a kiyaye da irin wanga ciwon.